sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris super eagles waiting dey happen they dey shele we wan know shey na winch abi na bin laden no matter their plan no we go still dey fly walele walele walele A yanzu dai ana iya cewa shirye-shirye sun kankama dangane da shirin babban zaben shugabannin hukumar kwallon kafar Najeriya, wanda ake fatar gudanarwa a ranar talatin ga wannan wata na Satumba a birnin Benin da ke jihar Edo. Yayin wannan taro, ana sa ran masu zaɓe su zaɓo shugabannin da za su jagoranci ragamar hukumar na shekaru hudu. tun farko dai shugaban hukumar mai barin gado Amanju Melvin Pinnick ya shelanta cewa ba zai sake tsayawa takara ba saboda kammala wa'adi biyu na shekaru takwas. Sai dai yayin da masana harkar kwallon kafa a Najeriya suka sanya mizani cewar kai kasar zuwa gasar cin kofin duniya shine matsayin yadda za a ga kokarin jagororin kwallon kafa a cikin kasar Wasu na bayyana shakku dangane da nasarar da ake cewa shugabancin Pinnick ya samu. Alhaji Sani Ahmed toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya wanda ya jagoranci Najeriya zuwa gasar cin kofin duniyanta na farko a shekarar 1994 da lashe gasar olympics a shekarar 1996 da zuwa gasar cin kofin duniya a shekarar 1998 a faransa baya ga lashe kofunan duniya na matasa lokuta daban-daban ya bayyana matsayinsa kamar haka. Teams ɗinka me suka yi a lokacin da ka kai shekara takwas? To shi Finnick eh, ya samu kansa eh, kusan 'yan eh, Super Eagles duk wasannin da suka yi yawanci ba su yi nasara har suka kai ga wasan World Cup ba. To mutane ko a Najeriya in ka ce ba a je World Cup ba ba a ci kofin Afirka ba to ai duk abin da kai baka yi gwaninta ba saboda haka shi finik yanzu yana kan matsayin cewa bai yi nasara ba a lokacinsa ba a duba sauran abubuwa da yake ta faɗa cewa ya kawo wani tsari na demokaradiyya kwallon kafa a najeriya ya kawo matsayin da shi kansa yanzu babba ne a hukumar wasan kwallon kafa ta duniya duk ba a duba wayannan abubuwa zai ke faɗa ciki amma gaskiyar maganan cewa su tip dinmu na super eagles ba su je world cup ba kuma baka je world cup ba kaga san kasa ta yi asara da yawan gaske to ainihin wannan magana shi fina kenan shi yasa mutane suka ce dole ya kamata ya hakura shi ma ya gudun ya dole ya hakura bayan ya shekara takwas saboda a samu sabon to ga shi yanzu ana shirye-shiryen zabe gaba ɗaya me zaka ce mana akan wannan zabe da su kansu 'yan takara da suka fara kunno kai to 'yan takara dai sun fito da dama kuma kusan kashi 90 na 'yan takarar da suka fito mutane ne ƙwararru mutane ne da suka yi abun wasu 'yan kwallo ne sun buga kwallon nan har super eagles sun buga wasu kuma shugabanni ne a wasanni na nigeria kuma tun ma bai kwallon kafa ba amma in ka duba za ka ga tsarin ma wato ana wasa da hankalin 'yan nigeria daga cikin masu gadon kujerar phoenix akwai mataimakansa guda biyu wato sayi a kinwumi da shehu dikko sai kuma benedict akwebi ɗaya daga cikin tsoffin 'yan wasan matasa da kuma super eagles tare da ibrahim gusau sai kuma mai nasara illo A cewar Sani Ahmed Toro, muddin aka aiwatar da rahoton da gwamnatin Najeriya ta kafa domin farfado da kwallon kafa, wanda tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ibrahim Galadima ya jagoranta, da dama daga cikin jami'an hukumar na yanzu za su sha kasa. Ai ministan wasanni na yanzu sanda Dare ya naɗa kwamiti mai ƙarfi wanda ya ce su duba shi mai matsalolin ƙwallon kafa a Najeriya. mene wani hanya za a bi a yi gyara daga kan su hukumar wasan kwallon kafa da kuma sauran ah, club club ah, a duba a gani wanda suke karkashin ah, alhaji ibrahim galadima wanda kuma suka zama ba ɗaya ba biyu ba uku ba suka shirya rahotonsu rahotonsu nan minista bai karba da wuri ba har ya yi maganan cewa shugaban kasa ya riga ba da umarni lalle lalle hukumar wasan kwallon kafa ta zauna ta yi zama a saka rana talatin ga wata nan lalle a yi zaɓuɓɓuka zaɓen da za a yi na hukumar wasan kwallon kafa ah, sai daga baya ah, kwamiti da ya ɗauki kwamiti ya kai su wajen shugaban kasa shugaban kasa ya gana ya nuna muhimmancin cewa a cikin delegates din nan wanda za su yi zaɓe daga hudu su dawo ɗari da 111 to wannan batun kuma kai ministan wasanni ya fito kuma daga yana maganan cewa hukumar wasan kwallon kafa ita take da ikon ta yi wannan gyara ai kowa ya riga san wannan abu amma gwamnati ai kwanan bayan shi da kansa ya faɗa sai da aka yi najeriya aka yi hukumar wasanni to saboda aka aida sai a tsaya a ce ai gyaran inda gaske ake so a yi gyaran to gyaran da ake ce a yi din nan wannan gyara ba zai yiwu kafin wannan talatin ga wata ba saboda na tabbatar cewa su wanda suke kai ba za su bari wannan abu a zauna a yi wannan gyara ba da in an gyaran tabbas daga cikinsu kashi casa'in ba za su koma ba amma yanzu lalle za suna so su yi kawai su yi in aka yi kuma na tabbatar wa 'yan najeriya cewa ba za ta canja zane ba kuma ma mutane za su yi kukan abin da zai faru nan gaba to bisa sani da kaiwa ita wannan hukuma ta nff da kuma mafi yawan 'yan takarar da suka fito ya zuwa yanzu ya kake ga za ta kaya ne ma'ana wanda kake ga zai zamo ya gaji shi phoenix a wannan zabe da za a yi to ai wannan zabe kusan sun riga sun gama abunsu su wanda suke ciki ba za su bar na waje shigo ba duk wanda suka shigo na waje din nan ai su ma suna bata lokacin su ne sun riga sun san ba a dauko matakin da za a yi gyara na tsakani da Allah ba saboda haka sun riga sun yi abunsu kuma abun ba daɗi sai dai in an samu wani ne ya tafi kotu ya dakatar amma ba maganan kotu ba na gaya maka za su yi zaben su hukumar wasan kwallon gaba ta duniya kuma za su amince Sudan and even small and Senegal Pascal Patrick na daga cikin tsoffin 'yan wasan Super Eagles kuma a halin yanzu shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Bauchi ya mika fatan alheri ga hukumar kamar haka. Daman in wani ya yi sai wani ya karba kuma komai yana da lokaci shi wanda ya yi shi ma karba ya yi a hannun wani to kuma yau ya yi tashi lokacin akan mulki kuma ya yi iya bakin abin da zai yi ta ƙoƙarinsa to mu fatanmu shi ne ɗaya a yi shi cikin lafiya a yi shi kuma cikin yanda yake mutane za su yi burna saboda ƙwallo a najeriya mutane suna son ƙwallon kafa to idan ya zama cewa an yi shi cikin kwanciyar hankali aka zaɓa shi sabon shugaba wanda zai riƙe wurin wanda zai zo ya zama shi ya ɗaura a kan yanda wanda ya bari to kaga mu fatan mu kenan Umar Sa'idu tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar marubuta labarin wasanni ta Swan ya lura cewa hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya su take da matsaloli da tilas sai sabon shugaban da za a zaba ya yi da gaske ah, akwai wasu ah, matsaloli da wanda shi sabon shugaba zai fuskanta wanda yake kuma matsaloli ne wanda yake kowane wanda yake bin bibiyan harkan kwallon kafa a najeriya ya san da su shine misali a fara samun nasarori kamar yadda da ake samu a baya idan ka duba a ah, tafiyan da muka yi wurin shekara hudu biyar Eh, na baya an samu matsaloli da yawa wanda ya hada da rashin zuwan mu gasa da dama da kuma ko da mun samu mun je din ma ba mu tabuka abin kirki a wurin so kaga wani a maimakon eh, abin da da yake baya wanda yake kasashen yanzu da da ba su iya matin karin misali kasar najeriya yanzu su ne ma suke kawo matsala wa najeriya yanzu an wuce irin kasashe irin su eh, ghana irin su kamaru da irin su egypt ba masu ake magana ba kananan kasashe yanzu su masu zama barazana ga najeriya so kaga duk wanda zai hau na farko tukunna shine sai ya kawo tsari sai ya yi da gaske ya kawo tsari a cikin wasan cikin gida da kuma wasannin zuwa kasashen waje don ka duba wasan cikin gidan ma yanzu misali an katse wasan da ake gudanarwa na Liklik na najeriya na dole ba a gama ba amma saboda matsala an riga an samo cewa dole a dai samu a gama sannan kuma kulab din za ta wakilci najeriya har an riga an dauke ta kafin a gama wasannin to kaga duk wannan irin matsaloli ne wanda yake shi sabon shugaban yanzu sai ya fuskance su ya sanya zai yi wannan gyara don a samu nasara to da wannan matsayi na umar sa'idu za mu kawo ƙarshen wannan shiri da kuma fatar ganin najeriya ta zaɓi shugaba na gari wanda zai jagoranci hukumar ƙwallon ta. madadin ɗaukacin waɗanda ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma ibrahim malam goji da ya hidimar haɗa shirin da mu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya